أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كام يشابك ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نولا da ɗari hudu da talatin da takwas kuma takwas ga watan tara miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai taron albarka jami'u shekhi talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi a cikin littafin umdatul ahkamin kalami khairul anam wallafar babban malami al-imam abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul hudud zamu tashi babi na 58 babu haddil khamr hadisi na 362 Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci mala ya ce babu haddil khamri babu da zai yi bayani akan haddin shan giya alhamru a larabci shine an samo kalmar ne daga lullubewa shi yasa ake ce ma mayafi da mace take sawa khima saboda ya lillibe mata kanta ya lillibe wuyanta الخمار ما يغطي رأس المرأة وعنقها أظن كي غفي قمة سدوية أنت شين أكي شيء مسا خمار يسا سيدنا عمر رضي الله عنه يسي الخمر ما خامر العقل أي الخمر ما ستر العقل ده أظن دي لل بحنكلي أكشاش شيء لل بحنكلي يهنا أنكلي أي كنسا شين أكي شيء مسا الخمر mun san matakan da aka bi wajen haramta ta sau da ka ittifaqan ijma'an na malaman musulunci da magabatansu da waɗanda suka zo daga baya alhamru haramun giya haramci giya haramci malamai suna bincike akan giya alal aƙalli a babubuka guda uku na fikimin musulunci ana bincike akan giya a cikin kitabu fahara ana bincike akan giya a cikin littafin da ke bayani akan tsarki a lokacin da suke tattauna akan abin da suke ce ma al'ayanun najisa abubuwan da su akan kansu za a ɗauke su a matsayin najasa to sai suka yi saɓani shin ita giya halifiya najisa au na najisa shin giya najasa ce ko ba najasa ba ce wannan duk in ba kumanta ba mun yi bayanin su a cikin kitabu tahara tun a farkon littafin bangare na biyu da ake bincike a kan giya a cikin fikihun musulunci shine abin da ya shafi al ko kitabul at'imati wal ashriba littafi da ke bayani akan abubuwan ci da na sha giya tana ɗaya daga cin al muharrama abubuwan da aka haramta a sha su sannan babi na uku shine wannan kitabul hudud wanda ya sha giya ne hukuncinsa wani hukunci za a masa wace uquba shari'ar musulunci ta tanada a masa tun a duniya malam ne, rahmatullahi alaihi ya kawo hadisai guda biyu a cikin babun da ke bayani akan haddin giya an haramta giya saboda ɓannace-ɓannace da take da su babban malami al'ustadu doktor wahbatu zuhaili rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa a tafsirin muniyar yake cewa lil khamri madarrun kathiratu giya dalilin da yasa aka haramta ta aka tanadan mata da hukunci mai tsanani a duniya saboda tana da cutaswa kala kala shakhsiyatun sihhiyatun akwai cutar wadda giya take ma jikin take ma dan adam a bangaren shi kan kansa mutuntakarsa da kuma lafiyarsa ta taba mutuncinsa ta taba lafiyarsa wajtima'iyyatun sannan kuma akwai cututtuka na zamantakewar yau da kullun da giya ke haifarwa a tsakanin al'umma al'ummar da ta mai da shan giya ya zama wani abu mai sauki a cikinta to ka tsammani dukkan wani zunubi ko dukkan wani laifi ko dukkan wani abu mara kyau zai biyo baya a cikin wannan al'ummar shine sai ce bi zar'i al'adawati wal giya tana shuka gaba da kiyayya a tsakanin al'umma shi yasa tsarar Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون جيا تنا حيفر دقابا دكيية أتقان الأمة إن الأمة تنا شنجية ko mashayan giya suka zama sun yaɗa a cikinta to ka tsammani kisan kai kashe-kashe da sace-sace da cin amanoni duk za su yaɗa a tsakanin wannan al'ummar sannan wadiniyyatun sannan giya tana da cutas wadda take yi ma mutum a addininsa bisaddi an zikrillah wa an salati tana toshe mutum daga ambatar Allah kuma ta hana shi yin sallah sannan wa maniyatun sannan akwai cutaswa ta dukiya bi tabdidil amwali fi dhari ghairi nafi'i mutum yana bata dukiyarsa a cikin abin da zai cutar da shi ba zai amfani shi ba karshen abin da ya tabbata cikin manya-manyan abubuwan da suke haifar da ciwon hanta bincike ya tabbatar giya ce ta farko duk binciken da za ka yi akan abin da ke haifar da ciwon hanta to abu na farko da suke fara kawowa shine shan giya shan giya tun mai shan giya bai tuba ba bai bari ba to da wuya ya mutu hantarsa lafiyar tala da wuya ba ciwon hanta zai kashe shi ba so da haka giya mummunar abaci malamai sun yi maganganu da yawa akan hukuncinta al ibn rajab rahmatullahi alaihi yana da risala da ya rubuta yasa mata zammul khamr tun can da ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi yana da juz'insa da ya rubuta akan eh, al a ciki ya ba giya mahimmanci sosai magana kanta to babin dai da zamu magana akai zai yi bayani ne akan haddin giya kamar yadda muka ce al-Imam al jammai rahmatullahi alayhi ya ka hadisi guda biyu a cikin babu حديثي نفرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن أوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه وأن هديش نفرق أن ساموش أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شي يغويتو أنس يا غويتو هديشي سيدة يوا سكي مغانا أكن جيا حتى حرمت شن جيا sayyidina Anas radiyallahu anhu yana cin sahabban da suka waito ranar da aka haramta giya kamar yadda ya tabbata Anas radiyallahu anhu ya ce ana zaune a gidan Abu Talha ansari radiyallahu anhu mijin mahaifiyarsa ana shan giya ana morewa a lokacin ba a haramta ta ba sai ga wani ya zo ya ce ai Allah ta'ala ya saukar da haramta giya har abada ya karanta ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun ya karanta waɗannan ayoyin guda biyu Anas radiyallahu ta'ala anhu yace Abu Talha al-Ansari yace zubar da ta hannunka yace a ranar da baki ɗaya idan ka bi garin Madina babu abin da za ka ga kwatami na gudana da shi sai giya saboda biyayyar sahabban annabi sama da ubangiji da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ana hana su suka hannu qur'ani ya ce fa hal antum muntahun sayyiduna umar radiyallahu anhu ya ce intahaina intahaina ya rabbana sai ya ubangijin mu mun hana mun gamu mun hana mun hanu mun hanu har abada mun gama shan giya to anas radiyallahu anhu shi ruwaito wannan hadisin sannan wannan hadisin da ke gabanmu na cikin littafi ma shi ruwaito shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam utiya bi rajulin lalle ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an zo masa da wani mutum karshe ribal khamra wannan mutumin ya sha giya aka kawo shi ya sha giya فجلده بجريدة annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa bulala bijarida da tsumangiya ta ganye tsumangiya ta ici ita ce jarida Tsimangiya ta ici a tsinko a haka dogo a jikin bishiya to shine ake ci masa jarida nahwa arba'ina kwatankwacin buloli arba'in نحو أربعين قال أنس يتشي وفعله أبو بكر سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه شيما دا يزو حقي إن أكا كاو متن يا شاجية يجلده نحو أربعين جلدة زي ما قتن قتن بولولي أربعين فلما كان عمر لوكتن سيدنا عمر رضي الله عنه يزم خليفة استشار الناس sai ya tara sahabban annabi sama sai ya nemi shawararsu domin an kai ma matsayin da idan aka yi ma mutum bulala kusan kucin arba'in din nan sai kawai kakkaɓe ya tashi ya tafi bata shige shi ba sayyidina umar radiyallahu anhu sai ya tara sahabbai annas nan ana nufin sahabbai ba mutane ba duka sahabbai zaɓaɓɓu فقال عبد الرحمن بن عوف شيخ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يشي أخف الحدود ثمانون أي ما في شوك هدي أشراء مسلم شي لا تمانين فأمر به عمر رضي الله عنه شي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شي يشي لك يوم إذا متن يا شاكيا لا تمانين ذا أمسها ba na hawa arba'in ba ba kusan arba'in ba wannan hadisin malamai sun tattauna tattauna mai tsawo a game da shi na farko dai abin da ya jawo tattaunawa fajala da bu na hawa arba'ina ya masa bula da bulala kwatankwacin arba'in malamai sun tattauna mai na hawa arba'ina din nan wasu ka ce na hawa arba'ina ana nufin arba'in din cif ne wasu kuma suka ce a lafazin nahu kwatankwaci aka ce ba a ce kwatankwaci zai iya kaiwa a aƙallu zai iya zama a aksaru zai iya zama ƙasa da arba'in zai iya fin arba'in da wannan ne shi wasu malamai suka ce to asali al'uqubatu ala sharibil khamri تعتبر حدا أو تعزيرا a yi ba wanda ya sha giya uku ba, shin haddi ne ko ko ta'ziri ne kun ga fa'idar lokacin da muka bambanta tsakanin mai haddi da ta'ziri ko akwai bambance-bambance guda uku manya-manya da muka ambata tsakanin haddi da ta'ziri daga ciki haddi na da iyaka shi sa aka ce masa alhaddu alhaddu iyaka amma ta'ziri ba shi da iyaka in ta'ziri za a ma mutum to an bar ma shugaba ko alkali ya ga me ya cancanta a ma mutumin nan a masa amma haddi na da iyaka shi wasu malamai su suka ce shan giya in mutum ya sha giya ta'ziri za a masa aka ce me hujjarsu suka ce ai gashi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo wani mutum ya sha giya sai na abu hurairah ya ce fa minna dharibu bi yadihi wa minna dharibu bi na'alihi wa minna dharibu fi thawbihi an kawo wani mutum ya sha giya wajen annabi sallama fa qala dribuhu sai mun sun ce ku bugai a cikin masu dukan na akwai wanda ya rika dukansa da hannu a cikin masu duka akwai wanda ya rika dukansa da tufarsa akwai wanda ya rika dukansa da takalminsa to sai suka ce wannan na nuna ashe in mutum ya sha giya ta ta'aziri ba haddi ba ne amma su malamai suka ce a'a haddi ne haddi ne in an ce na nahwa arba'in kwatankwacin arba'in zai iya kaiwa har tamanin inda ake magana kan amma sai suka ce a zamanin annabta sama bai tabbata ga iyakar dukan da ake ma mutumin da ya sha giya ba annabta sama shi ke ba da umarni ya ce ga abin da za a masa yanzu wanda aka wani ya zo ya duke shi da takalmi wani yana dukan shi da hannu wani ya zo yana dukan shi da tufasa bulala nawa za ka iya cewa an masa an aka samu wani mai zafin ran ma sai ya fi tamanin ya mushi tamanin har ɗaya daga cikin sahabbai da ya ga abin ya ɓata masa rai shi ya ce ahzakallah ko la'anakallah shi ala kan ka ko ala tsine ma albarka manzo su ne ce la taqulu lahu hakaza la tu'inu alaihi shaytana ku ce haka a wata riwaya la la'anuhu la tu'inu alaihi shaytana kar ku tsine masa sai ku taimaki shaydan akan san kace Allah ya tsine mishi Allah ya tsine masa shikenan ya zama kayan shaydan gobe ma za a kawo shi so daga kauli rajihi malamai suka ce haddi shan hukubar da ake ma mashayin giya haddi amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai iyakance ga abin da za a duki mashayin giya da shi ba aka zo zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu kusan haka ake to sai aka zo zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu zamanin sayyidina umar sai aka kama sayyidina umar labari cewa idan aka duci mashayan giya kawai kakkaɓewa suke si gaba dama ko a makaranta ne ka duki ɗalibi ya kakkaɓa riga ya gama da kai so ake idan aka yi wa mutum ladabi to ya kuka alamar ya shiga zuciyarsa kenan ladabin ladabtarwar ta shiga zuciyarsa amma idan kawai shi kenan aka mashi ya tashi ya kakkaɓe shi kenan ya gama da wanda ya duke shi توسي سيدنا عمر رضي الله عنه سيتارا صحابي سيواني كما تعي يا ابن لك فاغوا اول الرواية في سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هنا شن فقهاء الصحابة هنا شن صحابي ما سفكه سيدنا عمر يتشي دا اقي وندا دا زني استخلافي إن جرس واتا تازو إن شواني زم خليفانا كمن يد سيدنا أبو بكر يشي سيدنا عمر يزم خليفة يتي لاستخلفت عبد الرحمن بن عوف يتي عبد الرحمن بن عوف زنسا صدق في بال شاورا في يتي أبن دزا عيشيني أقل الحدود ثمانون جلدة أي ما في كرنشن هدي بولالة ثمانين دومن أقوي هدين كسان كي أقوي هدين بولالة إري سنة أقوي هدين بولالة ثمانين haddin bulala haddin kisan kai eh, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ida talatin ko daga ciki akwai a asayyibu zani mutumin da ya taba aure ya zina hukuncin sa shine a kashe shi a yi masa rajul ko kaga haddi sannan haddi na zina in mutum ya zina الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة wanda ba muhsani ba bai yi aure ba bai yi aure na shari'a bai yi zina bulala ɗari za a masa na tsakiya kenan to sai na ƙarshe shi kuma shine mai na ƙazaf na ƙazafi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولن سكي سوكا mata waɗanda suke katangagu kuma aka ce ina shaidu ba su da shaidu kawai daɗin kawai magana ce ta surutun baki da neman zidda mutuncin waɗannan matan to a kamo su a musu bulala tamanin to shine sai sayyidina abdurrahman bin auf radiyallahu anhu sai ce aqallul akhafful hududi 80 mafi saukin haddi da za a yi shine 80 shikenan sai na umar radiyallahu anhu shi ce daga yau sai yau duk wanda ya sha giya ya zama bulala tamanin za a masa sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu shi ma ya zo a zamaninsa shekaru goma sha biyun da yi haka yi wanda ya sha giya aka kamo shi za a masa bulala tamanin zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya ce النبي صلى الله عليه وسلم ضرب شارب الخمر نحو أربعين وضرب أبو بكر نحو أربعين وأتى عمر وضرب ثمانين وأتى عثمان وضرب ثمانين كل سنة سيدنا ليش سنة so da sai wasu malamai sai malamai suka gida biyu wasu suka ce shin za a ɗauki wancan ijma'in da sa'abbai suka yi a zamanin sayyidina umar ya zama shine abin da ya yanke hukunci har abada baya halatta a fita ai ƙasa da bulala tamanin ko ko a'a wasu suka ce eh wasu suka ce a'a wanda suka ce eh suka ce ai zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu shine ya zo ƙarshe aka tabbatar da ijma'in sahabbai cewa bulala tamanin ake yi su kuma waɗanda suka ce a'a za a iya yin ƙasa da bulala tamanin sai suka fa hujja da wannan asarin na sayyidina Ali da ya ce kullum sunnatu duka sunna amma kauli rajihi aikin al'ummar musulmai ya tafi akan cewa mashayin giya bulala tamanin za a masa bulala tamanin wannan shine abin da magabata suka yi ijma'i a kansa kuma duk malamai da suka zo baya haka suke rubuta a littafansu sai dai idan an zo tattaunawa a babi na saɓani to sai a kawo wannan cewa ga abin da aka faɗi ga abin da aka faɗi amma ƙauli rajihi mafi rinjayen magana ita ce duk wanda ya sha giya aka tabbatar da ya sha giya da tamanin za a masa wannan shine haddin shan giya malamai sun yi saɓani akan mutumin da ya sha abin da ba giya ba amma ya zama yana juyar da kwakwalwarsa a mahuwiwi mutumin da ya sha wiwi za a masa hukuncin hukuncin mutumin da ya sha al-imam taymiya ya tafsiri a cikin majmu'ul fatawa ya ce in ya sa shi maye to za a masa irin bulalar da ake ma wanda ya sha giya bulalar tamanin in ko aka kama shi amma abin da ya sha din nan bai sa shi maye ba to yi yu'azzar za a masa ta'aziri ta'aziri an ba alkali dama ya ga me ya cancanta da shi ya masa in ma ya kai ma matsayin da yana ganin bulala tamanin ɗin zai masa babu laifin zai iya masa ta'aziri daga cikin mas'alolin da malamai suka tattauna akan wannan akwai mas'ala da mutum ya sha giya aka masa bulala tamanin na farko ya sake sha na biyu ya sake sha na uku ta hudu akwai hadisi a cikin musnad na al-imamu ahmad bin hanbal da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce idan aka sha mutum ya sha giya ta ɗaya a masa bulala ta biyu a masa ta uku sai a ta hudu faqtulu sai ku kashe shi to malamai asalin sun yi saɓani akan ingancin hadisi wasu tun can da suka ce hadisin dama bai inganta ba amma al-imam na rajab alhambali ya faɗi wannan a cikin jami'ul ulum hikam cewa hadisin bai inganta ba wasu kuma malamai irin su abul abbas al-qurtubi irin su ibn al-mulaqqi irin su ibn hajar al-asqalani shi suka tafi akan cewa hadisin in ya inganta to mansuhi hadisi ne da aka goge hukuncinsa da can akwai wannan hukuncin cewa idan mutum ya sha giya a mataki na hudu to a kashe shi a kashe shi suka kafa hujja da wani hadisi cewa an kawo mutum ya sha giya a wajen annabi aka bugai ya sha aka bugai ya sha aka bugai ba a ma san kan adadin bulalar da aka masa ba ko so nawa ya sha sai kuma manzon sama bai ce a kashe shi ba suka ce wannan hadisi ya goge wancan hadisin idan ma ya inganta so da haka abul abbas al-qutubi rahmatullahi alaihi a cikin al-mufhim sai ce abinda aikin malamai ya tafi akai shine ba a kashe mutumin da ya sha giya ko da a mataki na hudu ba za a kashe shi ba sai dai a ci gaba da masa haddi wannan buloli 80 din sai a ci gaba da masa Allah shi kyauta to wannan abin da hadisin ya kunsa kenan tattaunawa da malamai suka yi akai sannan hadisin ya nuna mana halascin yin kiyasi halascin yin kiyasi domin gashi nan sayyidina abdurrahman ibn auf ya ce a khafful hududi tamanu in an ma wanda ya kazafi bulala 80 to wanda ya sha giya shi ma a masa bulala tamanin har ma suka ce ai mutumin da ya sha giya Allahu alamu da abin da ma zai faɗi yayi ai ba wani ma yakan sha giyan ne ai dan ya ma wani kasafi. asali ya sha giyan ne yana shan giyan ne dan ya zagi wani ya ci ma wani mutunci shi ya sha giya sai ya ci ai bai da hankali mun gane to Allah shi kyauta so daga wannan hadisi yana da girman sha'ani a cikin musulunci من جتتنا ودما لم يشتق أجمدش وعن أبي بغدة حان ابن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله أن سامونا حديث دق أبو بغدة أبو بغدة الأنصاري البلوي خالو البراء بن عازب حديث ساقو سونا سا ya gabata a cikin kitabul idaini shine wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana hudu ba ranar idi da babbar sallah wannan babbar sallar da muka yi ba dadewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zabaha من من من نسك نسكنا من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها شدوان دي وانا صلى تامو yi yanka irin namu to faqad asaba nusuk ya dace da ibada ta yanka duk ko wanda ya yanka kafin ai sallah to ya yanka wata to shine wannan hani ibn miyar al-balawi shi miki shi ce ya rasulullah inni zabahtu shati qabla an ati al-musalla shi ya ma'aikin Allah ne ko na yanka tinkiyata kafin نزوم سلاش وعلمت أن اليوم يوم عقل وشرب فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي هو أول ما يؤكل في بيتي فذبحتها وتغديت بها ثم أتيت المسلى شيء ما يتن الله نيمي هداني خاصني ورانا تشي شي رانا شاتي سينجي a raina cewa zan so a ce a matsayina na mai gida tinkiyata ya kamata a fara ci a gidana so da ka sai na sa aka yanka ta na yanka kayana sannan na yanka a bata sannan kuma na ne kalaci da ita na zo masallaci manzon sai ce shatu ka shatu lahmi tinkiyar ka tinkiyar kilishi ce kawai nama ka ci kawai ba lada tinkiyarka tinkiya ce kawai ta nama amma ba ta ibada ba tinkiya ce kawai ta kaukawa ko tinkiya ce kawai ta an yanka naman miya ne kawai naman miya aka ko kuma naman soyawa shi ya ce ya rasulallahi in inna indana anaqan huwa ahabbu indana min shataini shi ya ma'aikin Allah muna da wata yabbar goma wacce bata wuce watanni hudu ba amma kyakkyawan ciwo ta samu mun fi son tafi yadda timakai guda biyu manzo su mai ce izbaha walan tujzi'a an ahadin ba'dak to je ka yanka amma bayan kai ba wanda ya halarta kuma ya sake yanka wadda bata zama saniya ba to shine wannan hane ibn niyam al-balawi malamai sun yi sabani a game da sunansa amma wannan sunan da al-imam al ya kama mana anan shine sunan da ya fi tabbas a cikin sunayensa ko sunayen da aka ambata masa shi al-imam ibnu abdulbar ya tabbatar a cikin al-istiyab fi asma'il ashab sunan sahana ibn niyar al-balawi dattijo ne to shi ya ruwaito wannan hadisin annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yujladu fawqa asharati aswaqin ba a dukan wani fiye da buloli goma illa fi haddin min hududillah sai idan haddi ne daga cikin haddodan Allah in ta'aziri ne ba'a ma mutum fiye da bulala goma malamai sun yi sabani akan fassarar wannan hadisin ko tawilinsa wasu malamai suka tafi akan cewa ya halatta za iya ƙare. a ta'aziri daga bulala goma a cikin su akwai al Shafi Shafi'i suka fassara wannan hadisin a matsayin cewa a abin da ya zama bai da ƙarfi ko kuma laifin da mutum ya ba laifi ne mai yawa kamar irin yara haka da za a musu bulala a makaranta to ka a wuce bulala goma ka a ce ga wani yaro an ɗaure shi a bishiya ya yi laifi a makaranta an ɗaure shi a bishiya an ta dukan shi ko kuma a juyo da kanshi ƙasa kanshi na ƙasa ƙafafuwan shi suna sama kuma ana ta dukan shi amma daina ƙirga bulala haka waɗannan malaman suka tafi su kuma wasu malamai suka tafi akan zahirin hadisin suka ce duk abin da ya kasance ba haddi ba ne to ba a yadda a wuce bulala goma ba in za a mutum ta'aziri ka a masa bulalar ta wuce goma afwan a cikin masu waccan fahimtar akwai shekul islam taimiyya rahmatullahi alaihi a baya baya malamin taimiyya shi ya tafi akan cewa har kisa za a iya yin ta'aziri da shi <laughs> kaga bai zama ta'aziri ba domin ta'aziri ana son wanda aka mawa ne ya dawo ya gane kuskurensa to ya gane kuskuren shi a lahira hmm? to wasu malamai su kuma sai suka tafi akan cewa ba a wuce bulala goma sai dai idan haddin ne kamar yadda hadisin ya ce la yujladu ahadun fawqa asharati aswaqin illa fi haddin min hududillah duk abinda ba haddi ba ba giya ya sha ba ba kazafi yayi ma wani ba ba zane ba to ba za a masa bulala fiye da goma ba in ku waɗancan yayi haddi ne to sai a masa bulala adadin da shari'ar musulunci ta tanada tamanin din nan zuwa ɗari to wannan su ne maganganun da malamai suke da su a kai ƙauli rajihi shine ya halatta za a yi aikin sahabbai ya tabbatar da haka an samu akwai ta'zirat da aka ma wasu fiye da bulala goma laifinsu sun yi wani laifi a bige su fiye da bulala goma ya tabbata sayyidina umar zamaninsa yana da dirra yana da bulala da yake shiga kasuwa masu algus masu tauye mudu sayyidina umar radiyallahu anhu yana musu bulala in aka tambaye ka aka ce buloli nawa ya musu ba za ka iya lissafawa ba so daga aikin sahabbai ya fassara wannan hadisi cewa ya halatta za a iya yi lura da halin da mutum laifin da mutum ya yi uquba dama na zuwa ne gwaggwadon jinsin aikin da mutum ya yi innamal jaza'u min jinsil amal to waɗannan su ne hadisan da mala ya kawo su hadisin farko hadisi ne da ke bayani akan haddin giya shi kuma hadisi na ƙarshe sai zama kamar ya mana ɗauraya a game da haddi gabaki ɗaya da ta'aziyar. wannan kuma shine karshen kitabul hudud a cikin littafin mutul ahkam in ba mu manta ba mun faɗi cewa akwai abubuwa guda uku akwai kisasi akwai haddi akwai ta'azir mun bambanta su kisasi shine a yi ma wani mutum hukunci sakamakon abin da ya aikata na cutar da wani a fitan masa da hakkinsa a cikin a tare da shi ana kisasi na gaba sannan ana kisashi na rai wanda ya cire ma wani gaba shi ma za a cire masa wanda ya cire ma wani rai ya raba shi da duniya shi ma za a raba shi da ransa shi kenan sai haddi shi kuma wasu laifuffuka da ɗan adam yake aikatawa tsakaninsa da Allah sai Allah ta'ala ya ce ga hukuncin da za a masa hukunce-hukuncen nan jawabin ne kuma zawatir jawabin ana fatan duk wanda aka masa haddi to a ranar gobe kiyama ba za a kama shi da laifi ba wannan laifin da ya a duniya aka masa haddi to shi kenan an wanke shi sannan zawajir su haddoda suna zama a matsayin kuma tsawa ga waɗanda suka gani al'aqil man itta'aza bi ghayrihi wal jaru yasma'u ma qad halla bil jari wanda ya ga abin da ya faru da wani to shi ma zai bari ba zai aikata abin da bai da kyau ba shi na uku shine ta'aziri, shi kuma ta'aziri a inda mutum ya aikata wani laifi wanda bai kai matsayin a masa haddi ba babu nashi to an ba alkali dama shi kuma a nan ya ga me ya cancanta yayi ya masa mun buga misalai da yawa da malamai suke bugawa na ta'aziri, ana ta'aziri da magana ana ta'aziri da duka akwai wanda za ka ce masa miƙe miƙe ce zauna ya zauna shi kenan ka gama da shi akwai ta'aziri da cire ma mutum hula al-imam na hajar rahmatullahi alaihi a cikin fatul bari ya kawo cewa zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu idan mutum yayi laifi sai a cire mishi hula ko rawani a cire mishi rawani kowa ya ga shi aka zo aka zo matsayin lokacin da ake bulala a zamanin wasu khalifofi lokacin da alhajjaj bin yusuf al-thaqafi ya zo sai ce kullu hadha abathu yace duk wasa ne wannan sai ya ce wa'azziru bil qatl kawai shi sai ya kashe an yi laifi ko sai ya ce a kashe mutum to wannan shine wannan Allah madaukakin ya tsare su ne waɗancan guda uku kitabul aimani wan nuzu za mu shiga sabon kitabi da zai yi bayani akan al'aiman wan nuzu al'aiman jam'i ne na yamin al-yamin rantsuwa an-nuzur jam'i ne na an-nazru an-nazru bakance shine mutum ya alkawari tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala cewa idan Allah ta'ala ya biya masa wata buƙatarsa. to shi kuma zai yi ma Allah subhanahu Ta'ala wata ibada keɓantacciya ɗalibi ne yana gab da jarabawarsa ta ƙarshe shi ce ya Allah idan ka bani nasara na ci jarabawa ta to ya Allah zan yi azumi talatin ko zan yi azumi sha biyar to ya zama a kansa al-yamin rantsuwa malamai suka ce al-yamin ta kasu gida uku akwai al-yaminul mu'akkada akwai yaminul laghwi akwai al-yaminul ghamus al-yaminul mu'akkada rantsuwar da mutum zai yi ta kuma haka yake nufi a zuciyarsa a ce wani abu ya ce wallahi ba zai yi ba to al-yaminul mu'akkada sannan akwai yaminu allagwi yasashiya al'imamu ashafi a cin al'ummu ya fassara al-yaminu lagwi shine irin abin da mutum yake faɗin nan ce billahi lazi billahi lazi ko kuma mutum ya saba ko kuma wallahi wallahi ko Allah kuwa Allah kuwa to su ne yaminul lagwi sai al yaminu al ghamus ita kuma ita ce rantsuwa akan ƙarya mutum ya san abu ba haka yake ba amma ya ranke guda uku guda biyu yaminul lagwi Allah madaukakin sarki kare yace la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da irin rantsuwar da kuke haka ta ba'a a cikin rantsuwar ku amma kuma ba a so ba a so mutum ya saba da irin waɗannan rantsarantsan amma kuma idan ya yi to babu laifi a kansa ba a tanadar masa wani hukunci a duniya ko a lahira ba shi ne ake cin yaminul lagwi sai al-yaminul ghamusu ita kuma ita ce rantsuwar ƙarya alimamu imamu ya fassara ta ce an kira ta da al-ghamus bi annaha taghmisu sahibaha fi ita ba ta da hukunci a duniya amma sai a lahira an kira ta da alghamus ala wazni fa'ul saboda tana nitsar da mai yin ta a cikin wuta mutumin da ya mutu yana yin wannan rantsuwa ta ƙarya hukuncinsa shine wuta al-yaminul ghamus kenan amma ita al-yaminul mu'akkada rantsuwar da mutum yayi ta da ƙarfi to ita kuma ita ce take da hukunce-hukunce na kafara a lokacin da mutum ya ga cewa abin nan da ya rantsa ya ce ba zai yi ba shi ya fi cancanta ya yi to akwai hisal guda hudu da mutum zai yi ɗaya daga cikinsu akwai abubuwa guda uku ɗaya hudu kai da aka tanada mutum ya zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin shi ne zai kwance masa rantsuwarsa ya aikata wannan abin da ya rantsa ya ce da ba zai aikata ba إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره نفرق قد يمتن يتشيد مسكيني قد أقوما ما في سقي ما في ما في ديريتا أدنشن دأكي تشيد متعني أني يعني أجري أكي أمباني دشي أي سنة النبي شيني أو كسوته وقومي مسقايا ya tufatar da su in an ce kiswa sai a kalla a cikin al'adar su nan nan urfi ne al'ada ce za ta fassara wani irin kaya al'umma su suke sawa kayan mutunci kayan da idan mutum ya sa su ba za a rena masa ba sannan ko ba za a ce ya cancare ba kaya matsakaita kaga ba za ka ce dole shi ya sa musu ya musu malin malin ba in ya musu doguwar riga da wando ya ita. ko kuma me au tarihu ce? ko kuma ya yanta bai ba a lokacin da ake da bayi al-imamu malik rahmatullahi alaihi yace duk inda aka faɗi tahriru raqaba ba a siffanta ta ba to wancan kaidin da aka yi a haddin a abin nan a yanta baiwa ta kisan kai an siffanta ta da mu'mina to sai ka ɗauko waccan mu'mina ɗin kai kaidin sa anan shine abin da malaman mu na usulu suke ce masa a taqid bis ɗauko waccan sifar sai a iyakance ita wannan mu'mina ɗin da kai wannan baiwar da mummuna so da ka za ka yanta bawa kafiri ba ka kara ma kafirci karfi sai na hudu shine aw adlu dhalika siyaman li yadhuqa da amri ko kuma in mutum bai iya ɗaya daga cikin waɗancan ukun ba to sai ya azumi guda uku kamar yadda hadisi ya zo ya faɗe shi ƙarara cewa azumin kwanaki uku ake yi sai mutum ya azumin kwanaki uku wannan shine kaffararsa ذلك kafaratu aimanikum إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ku kiyaye rantsan ku, kada haka nan kawai ka zo kana rantsuwa to wannan shine shine abin da ake yake da alaka da al'aiman sai jan'in rantsuwa sannan sai annuzur su kuma bakance bari mu karanta hadisi dai sai mu bashi haka عن عبد الرحمن بن صمغة رضي الله عنه قال قال رسول الله يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن بن صمغة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وأن حديث أن ساموشي لك الصحابة أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ya ce annabi sama ya ce masa ya abdurrahman ya kai abdurrahman dan shamu'a la tas'alil imara kada ka ce a zaɓe ka shugabanci haka kawai ka zo ka ce a zaɓe ka shugabanci kada ka yi fa innaka in utitaha an mas'alatin domin in aka baka shugabanci roƙa kai ka ce a naɗa ka ku bani amana haka ne taɓa rubutawa a signboard ku bani amana wukilta ilaiha sai a baka da dabararka kai ka ce a baka ai sai a baka sai a baka da dabara sai Allah ya baka da dabararka wa in utitaha an ghairi mas'alati idan ku kana zaune mutane suka zo suka ce ka cancanta su zaɓe ka ko kuma ka zama shugabansu to wa'inta alaiha sai Allah ya taimake ka akan wannan shugabancin sai shugabancin ya maka sauki wa idza halafta ala yaminin wasiya ta uku da annabi sama ya masa ita ce ko wasiya ta biyu ita ce idan za ka yi rantsuwa wa idza halafta ala yaminin in yi rantsuwa akan wani abu aka ce halafta sai aka ce yaminin fara'aita ghayraha khayran minha ka ga wannan abin da ka rantse a kansa kishiyarsa ita ce alkhairi fakaffir an yaminik to kayi kafarar rantsuwan nan da kai wa akil ladhi huwa khayrun sannan ka aikata wannan abu da yafi alheri wannan hadisi ne mai mahimmanci sosai mun ji fassarar sa mu bari shi karatu ne na gaba sai mu yi bayani a kansu bayanan da suke da alaka da shi akwai fikihu mai yawa a ciki hatta wannan matsalar ta roƙon shugabanci ko ta neman shugabanci akwai maganganu da yawa a kanta eh, da abubuwan da suke da alaka da ita sau da haka mun da ji fassara sai mu bari sai Allah mu ɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu ji bayanan da suke da alaka da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu yi mana jagoranci ya shiryatar da mu ya shiryatar da zuriyar mu ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in na bismillah mm sharwan mm ai za mu zuci za mu bayani kansa duk wanda yake da bukata za ka iya bashi ai gida ko gida ko waje wanda ka ga cancanta a bashi na da bukata za ka bashi ba wata sifa ke bantacciya wanda za a bashi ke da ita ba kana iya ba mai mata bai da abin da zai ci kana iya ba mara mata bai da abin da zai ci duk matsayinsu dai duk wanda ke da bukatar abinci ka bashi a matsayin ciyarwa a matsayin miskini yayi duka eh, ko ya ka bashi eh, da dai kaciyar ɗin yanzu na zakatul fitar dafawa kake hmm? alaikum hmm. Hmm. in zai kosar da su ya yi mana aka ce ita in aka ce ita amma ai ba ana nufin sai ya koshi abai akwai wanda bai koshi ai yanzu nan da ake yin gasar cin abinci a ce mutum ya cinye biredo ashirin kuma a biya shi wai ya cinye ashirin din kuma a biya shi kaga na iya aka yi da shi so da ka ba ba a ce sai sun koshi ba ita aka ce ciyar da su yanzu hatta na na zakatul fitr da ake badawa ai ba ce sai ka je ka tabbatar da wani ya koshi ko ya bai koshi ba ko eh na'am na'am a wajen me na'am hmm, ghairu محصن ba Hmm. shi ma hmm. hauni ai zafi gare ta ko ba a cire mishi riga ba ai sai ta zage ko ina a jikinsa ka je kotu wata rana ka kai ziyara ka ga irin albulolin alkalai ga qur'ani nan ga bulala ba haka suke aje ta ba hmm? ka ganta ya take ba irin ta makaranta ba ce ai ta kotu daban take su daga ba sai an cire masa riga ba littafinsa hmm. eh, za a masa za a masa abin nan malam abdullahi na'am hmm. Hmm. shi yasa na ce mana ai mu bari sai sati mai zuwa akwai maganganu da yawa hatta wannan zaben da ake yi namu ya za a auna shi da wannan hadisi fitowa kira kai fosta duk ne matsayinsu tun da yanzu baka fito takarar ba ba yi fosta ba ba za a zaɓe ka ba ko duk ne malaman wannan zamanin suka ba da fatawa a game da shi in Allah kai mu sati mai zuwa da rai da lafiya sai mu ga waɗannan amsoshin alaikum eh, gashi wannan da yawan zuwa ce wala ta suka halahu mahinu mahinin ko kai sukuni kawai ka huta wala tuti kulla hallatin mahin eh. sai ka tsaya nan kawai ba sai kai wata bi ba mm. to ana iya nada shi a wani shugabanci tun daga halin shi ko wani ana iya mm. nada shi a wani shugabanci <laughs> a'a aiwa ake magana kan wace irin rantsuwa ake magana kanta ita rantsuwa akwai inda ake bukatar ta akwai kuma inda ba a bukatar ta akwai inda ba dole sai an ce maka ka rantsi ba za ka rantsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi rantsuwa ko ba abin shi ba shi rantsuwa mun gane so daga ba kowane mutum bane mai rantsuwa akwai rantsuwar da dole ka yi ta shi yasa suka ce ai shi wanda kake magana da shi mataki uku yake da su akwai wanda suke ce masa khalid zai akwai wanda suke ce masa al-mutaraddid akwai wanda suke ce masa almunkir khalid zihin mutumin da bai san labarin da zaka bashi ba kuma baka ga wata alama ta karyatawa a tare da shi ba to nan babu bukata sai ka rantse masa yanzu wannan karatun da nake yi ana tsammanin duk za ku yarda da abin da nake faɗi ko ina jin ban yi rantsuwa ko ɗaya ba ko a yau ban yi rantsuwa ko ɗaya ba to kare duk na ɗauke ku a matsayin Khalid bihi na biyu shine mutaraddid ka ba mutum labari amma kana tsammani yana da shakka kaga yana dan kokwanto to a nan sai ka jefe shi da rantsuwa ɗaya zuwa biyu domin ka karfafi maganar ka ya yadda da ita sai na uku shine almunkir ka ba da labari ya ce ƙirya kake yi to me ya rage ga suke ta rantse masa irin tsuwar za ta mishi amfani mun gane to kai ka kawo waccan ayawala ta sai kulla hallafin mahi ai ana maganar ba a shugabanci ake magana ba ana magana kakkabe shi in dai ɗabi'a ta rantsuwa ce akan ƙarya to kakka masa biyayya akan abin da ya faɗi eh, ka kyale masa maganarsa in ya faɗa eh, akwai asali akwai hadisi malamai sun yi saɓani akan ingancin sa amma dai ƙarshe hadisi ne hasanul li ghairihi annabi sun ya ce inna kasrata alhalafi tadharu albuyuta balaqi'a yawan rantsuwa na sa gidaje su zama kufai hadisi ne hasanun da ghairi ko kun duba sai wasu masu bincike a cikin ku za su ga wasu malaman su rauna nashi amma dai hadisi ne hasan yawan rantsuwa na sa me ake nufi da tazarul ta balaki'a yana jawo mutuwar gida gidan da ake yawan rantsuwa to yana jawo duk mutanen gidan su mutu yanzu gidan ya zama kufai to kaga ba a so to amma maganar shugabanci ko a naɗa shi shugaba ko a yi waye wannan daban hukuncinsu amma dai aya tana magana ka a bi shi a cikin maganar da yake faɗa tun da ya saba rantsuwa shi yasa kuma a kasuwanci ma aka hana rantsuwa daga cikin mutane guda uku da annabi suna ya ce Allah ba zai kalle su kallon rahama ba ba zai musu magana magana mai daɗi ba a ranar gobe kiyama sannan ba zai tsarkake su ba da akwai almunafiqu sil'atahu bil halafil kadhib akwai mutumin da ke shaida da kayan hajarsa hajarsa ta kasuwanci to baya sai da ita sai rantsuwa ƙarya wallahi tallahi naira hamsin ya siyo sai ya ce wallahi tallahi naira ɗari ya siyo me dalili ba dalilin da ka rantse wanda zai maka kasu zai sai kayanka in ya ga dama ya siya in bai gida dama ba kai siya so daga ba a sanya wa rantsuwa a musulunci sai idan da dalili in akwai dalili sai a yi qur'ani gashi nan yayi rantsuwa Allah yayi rantsuwa da yawa a wurare la uqsimu bi yawmil qiyamah la uqsimu bi hadha al balad wal fajr hmm? la'amruka innahum lafi sakratihim da sauransu زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن أجل ودو أن ننقص نصود كرنس واتنا ده محل أنت إن ذاك إذا بقات التعي إن دكم باء بقات التكد أي شندن كد متين لبيع ستزم رنس وقول يوشي بل لكم رنس وتكريا إتشي اليمين الغموس الله الشوتا نعم استاذ نعم duk kuna neman ku cinye mana daɗin abincin duk ɗanɗana ne aka bada a shi ne ce za ku cinye mana daɗin abincin ce hmm. ku bashi sai zati mai zuwa kwana ba dole bane sai ya jera su kauli radi ya ga dama ya huta ba dalilin da ya zo ce dole sai ya yi su a jere a gani hmm. yana tare da wa? na hmm. hmm. hmm. shi ke nan zai mutum ya kafara ai kai rantsuwa yau zai je kafara ke ya ɗaya daga cikin waɗancan abubuwan da aka lissafa eh eh shi ne iyaka bari in faɗa mana wannan kada malamai sun tattauna akan shin sai ya yi azumin ne sai ya yi kafara sannan zai aikata abin da ya ce ba zai yi ba da kun gane misali shi ce wallahi gobe ba zai yi abu kaza ba shi ga ya kamata yi tun ziya zai yi sai ya yi azumin kwanaki uku sannan zai yi wancan abun koko malamai wasu suka ce sai ya yi azumi dole wasu kuma suka ce a'a ba dole ba ne sai ya yi dole raji duka za ka yi ya danganta da abin da za a yi ne in yana buƙatar gaggawa gobe gobe ne ba sai ka tafi kano gobe gobe in ya wuce gobe shi ke ce wallahi ba zai je ba sai kuma daga baya ga haka zai je dole so da to sai ya yi azumin kwana uku sannan zai je kano kuma magana ta wuce shi ne wannan a taƙaice ce waye wani ya ɗaga. to alhamdulillah fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kada mu manta yan uwan mu wannan nan bayan Allah da suke kasar gurma muna kallon hotunan da mutane ake ta yaɗawa a game da su na tashin hankali Ƙaziyyar mas'alar gurma mafi yawancin mutane ba su santa ne. amma tsohon mas'ala ce tuntuna ake kashe waɗannan bayan Allah abin takaici dai abin da zai dame ka shine musulmai yadda yan uwansu musulmai mu muka zama ba wani abin da zamu musu ƙasa ce da take asalin asalin ta ƙasa da ƙasa indiya suke indiyawa ne asalin su suka balle lokacin mulkin mallakar ingila da take ma indiya suka balle suka koma suka zama ƙasar suka ce minimar wannan garin nasu arakan inda suke tarihin musulunci ba tun zamanin harunan rashid zamanin birnin abbas tun a lokacin musulunci ya shiga kasar ya shiga wajen so da sun riga mu shiga musulunci mu yan najeriya tarihin musulunci mu shekara nawa ne gawa a zuwa ita ba da labari sai fi gwina ziya zan labarin da bai da tabbas ko hmm. karshe dai a ce 'yan kasuwa suka kama da musulunci sun faɗa abu su ce farillan alwala guda bakwai ne da ce a ba da gishiri sai ya je ya miƙa zai ce na ɗaya niyya a ba da manda sai ta biya je ba da don haka aka karantar da mu <laughs> shi za ka ga warshin ku da warshin ta tashi zuwa sai ta zo ya malabba a ji ta daidai ba ko ce wa duhe ko to lokacin ya je ba da gishiri ne to su ne to sai riga mu shiga musulunci wallahi a waje ba abinda ake mu bayan allah na kuma duniya tana kallo ta yi shiru ta kashe su saudaka abin da ya kamata mu yi shine mu yi addu'a ba abin za mu yi musu sai dai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haɗarin musulmi ya ƙyala ɗan uwansa musulmi al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahqiru wa la yakhdhuluhu yakhdhuluhu ma na suka ce ai la yatrukuhu fi aidil a'da baya ƙyale shi a hannun abokanan gaba sannan manzo sama a hadisi yace almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahu musulmai tatakafa'u dima'uhum jinin su ɗaya ne da jinin gwamna da jinin shugaban kasa da jinin talaka duk matsayin su ɗaya ba a yadda a duk da jinin wani ba shi ne tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahu sannan musulmai haɗe kansu suke yi akan wanda ba su ba yadun ala man siwahu to hal nahnu al-yawma yadun ala man siwana shine abin da zai taya maka da hankali so daga ba abin da zamu iya musu sai dai mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya ya ba su ya ba su dauki ya taimake su kuma ya karfafi imaninsu domin irin wannan in ba sa aka yi ba sai mutum wani yaban musuluncin ma ina kallon abin da ake masa in ba Allah masa gamdakatar ba wanda ya tsira sai ce ai shi ce nan shi ya bar ma musulunci kuma ba yau aka fara ba shekara da shekaru abinda ake kenan wanda ya bi tarihin akwai ina jin wasu shekaru baya can na taba shirya hudu ba zan zo in yi hudu ba a kai na fasa a ranar ya kai shekara wajen nawa abinda ake musu kenan iyaka kawai nau'ukan azabtarwan na canzawa daga wani yanayi zuwa wani yanayi dubu biyu da sha hudu suka fitar da doka cewa ba a yadda kowa ya wuce ɗaya ba a cikin gwamnati ta kakaba musu wannan doka to an ga karuwa suke sun kai miliyan sha biyar amma kashe su ake kashe su ake ana ganin ba su karewa sannan wannan na nuna maka kai da kake jin wani kafiri dan uwanka ne ko kuma kana ganin wani kafiri za ka iya bashi goyon baya ko ka taimake shi to ka canza tunani dangin su ne fa dangin su ne uwansu ne a jini a ƙasa amma ji ba abin da suke musu kuma wannan na nuna maka duk wani kafiri a ƙasar da kuke tare da shi wallahi ya samu damar da waɗancan suka samu abin da zai maka kenan in kafaran najeriya suka samu wannan dama abin da za su yi mana kenan dole a faɗi wannan magana in sun samu wannan damar wallahi sai sun mana fiye da haka ma su daga abin da za a yi kenan sannan wasu suna wuce gona da iri sai a tuwo har yanzu sai a tuwo mutum wai ta waya wai sai a ce ya karanta alamtar kaifa guda goma so sha bakwai ko ya karanta wannan waye sa ka ka yi addu'a addu'o'i nawa manzon su sama yayi a irin waɗannan sahabbai guda nawa aka cutar da sahabba annabi sama irin wannan cutarwa ba bakon abu bane so da kada mu rude idan wani abu ya faru mu manta da asalin me ya tabbata a cikin addinin mu addinin mu ba ba kauye bane to zaka mu ci gaba da musu addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake su Allah subhanahu ta'ala ya dora su akan abokanan gaban su abokanan gaban musulunci tabbas abin yana da tayar da hankali akwai kyama a ciki akwai mutum in yana kallo sai ya zidda hawaye ya kukan zuciya idan bai yi kukan ido ba amma dai duk da haka addu'a ita ce abin da za mu iya yi mu a matakin mu ba abin da za mu iya musu ba su kadai ba akwai ‘yan uwanmu da suke iraki ahalus sunna abin da yake faruwa kenan da su abin da ‘yan shi'a suke musu na yanka su akwai yan uwanmu da suke filistin yahudawa abinda suke musu iyaka kawai idan wata fitinar ta taso ne sai a manta da bata, amma ajiyayyin fitinu suna nan kuma su ma waɗancan ba denawa su kai ba suna nan suna yi iyaka wannan yanzu ita ce kabiya sabuwa da tafi ɗauka hankalin mutane tafi tayar ma da mutane hankali sadaka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga wannan kangi mu ma Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya kare mu dukkan wani wanda yake nufin musulunci da shari'a Allah madaukakin sarki kamar masa da nufin sa Allah madaukakin sarki ka kara musulunci ka ɗaukaka kashi a duk inda musulmai suke Allah madaukaki ka ba su rinjaye da cin nasara wa sallallahu sallama baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah